من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah yau 20 da ga watan hudu shekarun hijira 1439 za mu tashi babu na yi an izhari shamatati bil muslim Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar babin da yake karantar da ko kuma yake hani game da shama shamatatil muslim ko shama shamatati bil muslim wato ka nuna bayyana fallasa musulmi so kake dai ka ji wata illa tasa wani aibi ya bulla kai kuma ka yaɗa shi to an hana maimakon izhar so ake ka samu a maimakon ka bayyana ka ɓoye bai kamata ka rika zumuɗin fallasa ɗan uwa musulmi ba. Domin yin haka ɗin ya saba wa ƙauluhu ta’ala, innamal mu'minuna ihwa. Yanzu idan ɗanka yayi wani abu, za ka yi Allah Allah ka je taro ka faɗi? In ƙanenka yayi wani abu, za ka riƙa yin Allah Allah ka samu wasu mutane ka gaya musu? duk inda ka je ma tsoro kake ji karka ji sun ji to kuma dan uwanka musulmi shikenan ba dan uwan bane kenan dai musulmi ne an ce dan uwa ne to tunda dan uwa ne yanda kake son asirin kai rufu na dan kai rufu na kanen kai rufu na wan kai rufu to ya kamata a ce duk wani dan uwa musulmi dan uwa ne tunda Allah ce innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne to me yasa kuma kake son dan uwanka ya fallasa me yasa kake kokarin fallasa ɗan uwanka ka daidaita lalacewarsa ko ina ajiya lalace ta saba wa wannan ayar sannan ka yi daidai da waɗanda Allah ya zarga a wannan ayar wa qala ta'ala innal yuhibbu na an tashi al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah kaga ka kauce baka misaltu da waccan aya ta innamal na ikhwa ba ka kuma misaltu da wannan aya wanda zargi aka yi waccan inda aka yi yabo sai ka wa wa nan inda aka yi zargi kuma sai kai kama da wurin domin Allah cewa innan lazina lallai waɗannan da na an tashi alfahishatu waɗanda suke son alfasha ta yaɗu lazina amanu cikin masu imani shi ba wanda yake so ya ji an ce ya lalace kamar mai imani mumini Allah ce to irin waɗannan lahum azabun alimu suna da azaba mai raɗaɗi da take jiran su fi duniya wal akira duniya da lahira a duniya idan aka kama mai irin wannan yaɗa jita-jitan sai a ce ina shaida sai ya ba da tabbatattar shaida babu e to amar azaba a masa bulala tamanin wal'akira kuma a lahira idan bai daina ba akwai kuma waɗanda ya yi taiwa ƙazafi to a lahira kuma akwai azabar da tafi girma tana jiran shi to kaga kenan idan mutum yana ta ƙoƙarin fallasa ‘yan uwa musulmi kaji abin da wani ya yi kai ashe wani ɗan iska ne kai wani ashe kaza ne kai wani ashe ɗan uwa ne musulmi fa yanzu duk tunda kuke zaune da shi bai taɓa yin abun kirki ba ne? bai taɓa yi ba? to me yasa baka faɗi sai kwaya ɗaya a yau tunda shi bai da kyau bari kai ta yawo da shi shi wancan na kirkin kam shi ba za ka faɗi ba eh ka taba ganin yayi sadaka fa ka taba ganin yayi zakka ka taba ganin yayi haji ka taba ganin yayi azhar ka taba ganin yayi la'asar ka sha gani yana yi wa mutane sallama yana kaza yana kaza yana kaza duk ba ka zuwa ka ce mutumin nan alhamdulillah mutumin kirki ne yana ƙoƙari yana yin kaza yana kaza yana kaza sai dai kawai yau an samu matsala Tunda lalacewa ya shi ne kake so ka yada ka rage musulmai wannan kamar ka ce bari ka yi ka rage musulmai ne ko kuma bari ka ɓata musulmai ka lalata musulunci ka ce musulmai ma yanzu ‘yan iska ne i e, dan uwa musulmi ne an samu matsala to ai kai kokari asiri ya rufu mana in za ka iya nasiha za ka yi mishi ba za ka iya ba addu'a za ka yi mishi ba wai ka bi kawai kana ta yayyadawa a gari ba in ka zauna wannan teful ka ji sun ji labarin a ce sai ka yi wani wuri so kake ka je ka tar da inda ba a ji ba ka faɗa a riƙe baki tukunna a yi shuru sai ka ji daɗi yau wa wa'annan ba su ji ba sai yanzu ni ne na faɗa to me ka ji me ka samu ka lalata musulmin da da ana ganin kimarsa ko wataƙila ma ɗalibi ne da ana koyi da shi a ayyukansa na alkairi da yake yi an samu matsala ta wancan gefen tsautsai, sai ka zo kai ta yada tsautsayi dalilin haka wannan ɗan ƙaruwan da ake yi da shi ma ta gefen ɗalibtansa sai a watsar da shi a ce ashe ma ɗan iska ne muke bi da har nasiha yake mana a masallaci ashe shegen kaya ne ashe dan iska ne eh to an samu matsala can shaidan ya yaudare shi lokaci guda yayi nan kuma yana kokari yana yaƙi da shaidan, sai ka taimaka wa shedan din yanzu sai kuka fara karfi kuka taimaka shedan yar nasihar da yake yi kuka ce ya bari dan iska ne sauran kuma ba ɗan iskan da zai tashi kuma ya sake yi ba taimaka wa shaidan ba eh kuma kai ne wasiɗa maimakon da ka san haka ka ce mar nasiha wani kaga kana da matsayi a musulunci bai kamata haka ta faru ba in har ka san ya ganka ka ganshi. tabbas to sai ka ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya saurare amma don Allah kaman ku idan kuna yin haka batanci ne ga musulunci kamar nasiha hankalinsa zai kama ko kuma ta zai bari to amma ya ka zo kana ta yaɗa shi ƙarshe ɗan wannan alherin da yake matsama ƙarshe zai shaida ce to in kana yi ma aikin banza ne yanzu ko ka yi ma kai ɗan iska ne gara ma ka zama ɗan iskan kawai sai shaida ya ce to wannan aikin banza kake wannan karance karance da kake bayan kowa dan iska ke ganin ka gara ma ka zama dan iskan kawai sai zama kawai dan iskan shikenan to amma idan ba a taimaka wa shaidan ba to sai kaga ya da shaidan din wannan dan din wanda yake dan tabawa na sabon Allah sai ya watsa to ya da alfasha a cikin masu imani ba ci gaba bane ga musulmai an gane ko ba kuma burgewa bane ka rinka jin daɗi dan uwa musulmi ya lalace. Allah ya sauye. Wa an wasilata ibn asqa radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تظهر الشماتة لأكيك kada ka yarda ka riƙa bayyana fallasa ga ɗan uwanka musulmi fayar hamahullah Allah yana iya ya afe mishi ya ji ƙanshi kai ba wa yabtalika sai a jarrabe ka kai din ka koma kai dan iskar ne shi din Allah sai ya ce to na ya afe mai kai kuma sai a jarrabe ka ka dawo ka ci gaba da yin wannan abu ko ma ka yi wani abun da ya fi nashi don haka ba alheri ba ne don wani ya samu matsala kai kuma kai ta kokarin zumubi kana murna turmuzi ne ya ruwaito wannan hadisi har ma ya ce hadisun hasanu To akwai hadisai da suke da munasaba saboda an karanta su a wayansu babubbuka malam sai ya takaita kawai ba sai ya yi ta kawo su ba. Ya ce babi hadisa abi huraira tasabir fi babin at-tajassus kaga ya kawo shi a babu tajassusi yace kullu muslimin alal muslimi haramun kaza kaza kaza har zuwa karshe ko to don haka in kana da buƙatar nazari sai ka sake bin wannan hadisin don ka yi istimbaɗin wato hukunci a kan shamatatin muslim an gane ko don haka Allah muke roƙo ya datar da babu mai ƙo'ani fil ansabi athabitati fi zahiri shar'i wannan babin kuma ya nuna maka cewa haramun ne sukar nasaba ka soki nasabar mutum tabbatatta bayyane a shari'a an hana. Ku dama Fulani fa an su ku fa dolaye ne. Kaga ka soki nasabarsa. Ko? To ba a son sukan nasabar mutum. Domin cutar da shi ne. ko yaya mutum ya ga in yaji ji an zagi yarensa sai yaji ji a jikinsa kai wannan fa har babana ya zaga wannan fa har da ta yake ba daɗi to mu kuma yawanci al'adar mu in dai kai ba yarenka ba ne to kawai sai ka ɓantaro kawai ka ce yare kaza kaza kawai to akwai matsala ku fa batawa dama haka kike kaza kufa yungurawa ku ku ba haka muke ba ba kamar ma a arewacin Najeriya ba fulatani ba haushe kanuri kaga ukun nan hmm. ji suke yi su kamar jikokin annabawa ne su kadai sauran duka kawai hashiya ce haka suke ji a jikinsu suna ga duk wani yare hashiya ne kawai su ne na asali haka suke ji ukun nan a arewacin najeriya sun daga tuta a wajen wannan musamman ma bahudata ne shi ji yake shi ne asalin dan adam wallahi ji yake dan adam duka ma ba mai asali kamar sa kai yanzu kina ba fulata na usul za ki auri ba haushe usul ba fulata na ta dawa gajo da dawa gajo kuma iwabi suratul fatiha ti daidai baba ma dawawa eh to ga daɗawan ga ya iya suratul fatiha daidai karatu mai kyau babanki bai iya ba kuma kina usul ina usul gaban da bai iya fatiha ba hmm? ai usul kawai mai addini shine usul ba wani mai usuli sai wanda ya kama addini salmanul farisi da aka zo ana salmanu minna salmanu minna ahlu kaza ya ce kai anabnul islam ni dan musulunci ne ba na da wata haula kaza ni dan musulunci ne sai manzo Allah ya rungume shi ce minna ahlul baiti Allahu akbar kaga ya samu ya jifa ya yi jifa ya caka kayan shi to don haka ba wai burgewa bane wai ka rinka ji da yaren ka ai mu kaza mu kaza to haka shi kuma bahaushe matsalarsa kowa wawa ne ba mai wayo kamar sa shi a magana ma sai ya loba ka yana ga kawai ya ɗauke ka shara kuna taɗi kai kana ga yabonka yake kuma ya wautar da kai ne wai shi duk duniya ba mai hankalin shi shi kuma haka yake shi kuma kanuri kuma gani yake shi ba ba wani wanda yake asalin wanda yake da ƙur'ani sai shi duk wani wanda yake karatun ƙur'ani ma aro yayi <laughs> shi kuma haka a sai eh, shi kuma ji da kai in dai kai ba ka jin yaren barbarci kuma ba ba barbare ba yana ganinsa kawai kale ne aka zince ka amma asalin original din kanuri ƙabilun nan uku a arewa to ba da su jijji da kai ka musu kuma ka je kai lalabe ka gani Gamo muna cikin su ko? ba ka gani haka za ka tarda. Eh, yanzu haka babarbare in dai ga ɗan uwa babarbare to zai daina magana kowane shi a koma yare. A, ah, a, ah, a, ah. ko? Shi haka ne don ci yake har ma wai larabci suke kiran abu to haka ɗabi'ar kowace ƙabila mai jijji da kanta yake ba fulatani ba haushe ba barbare wa'annan ƙabilu guda uku suna da matsala ta wannan ɓangare to ƙananan ƙabilu su ma suna da nasu wanda ake ce musu ƙananan ƙabilu to babu wani wanda zai ce ƙabila ta ce ita ce babba babbar ƙabila ita ce larabci sauran su ne ƙananan ƙabilu amma wai da ake cewa hausa fulani su ne manyan ƙabilu yoruba igbo sauran wai ƙananan ƙabilu duk ƙananan ƙabilu ne su ma babbar ƙabila ita ce larabci domin larabci shi ne wanda Allah subhanahu Ta'ala ya zaba yi magana da shi ya aiko a matsayin tsarin rayuwa ƙur'ani. sannan kuma yare ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikinsa da shi aka rubuta hadisai kamar yadda da shi aka rubuta ayoyin alƙur'ani. sannan kuma shine yaren yaren aljanna Allahu akbar domin a aljanna ba a filatanci kai dan usul eh. a can ba maganar kullanci ba hausa ba larabci ne tsantsa su oke yes ɗin, nan ma duk an watsar da shi a duniya eh, wai manyan yarurruka ko eh. ingilishi Faransa, swahili waye waye duk a duniya ne idan aka je aljanna kowa balarabe Larabe. to kaga wannan shine babban yare larabci to ko shi larabcin in shi ya aife ka ba wai kai ne dan asali ba kuma dan asali wanda ya rike imani ko ba larabin ne kai kana larabci hmm. in ka saba wa Allah ni kaza ba ruwan Allah da asalinka don waɗansu bafannin manzon Allah ne kuma ba su tsira ba an gane wannan don haka karka yi tinkabo da yarenka kabilar mu mu kaza kaza har mu zo muna taɓata lokaci muna ƙungiyoyin yare ku ji da ƙoƙari mana ku ga addini ya kafu kuna nan kuna ta kafa yare hmm? wai ƙungiyar fulani ƙungiyar hausawa ƙungiyar yarabawa ƙungiyar ibo ku haɗa kai mana ku yi musulunci amma hausa fulani kuka yi to hausa fulani menene banda haddasa fitina da gaba da juna eh ku kabila ku ku ta faɗa da wa'ancan yanzu irin kashe-kashen da ake a yanzu me amfani shi hmm? ƙungiyar makiyaya su haɗa kai su harbe manoma ƙungiyar manoma su haɗa kai su kakkashe makiyaya wannan alheri ne yanzu waye aka kashe aka ce shahada yayi a ciki eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man qatala alal asabiyya baya tare da mu fa duk mai fada akan kabilanci fadan kabilanci ba alheri bane babu wata kabila da ba Allah ne ya halice ta ba kuma kai baka isa ka ce ba a daidai ba da ka yi ta waye ya yi ta kai waye ya yi ka to Allah ne ya yi kuskure da ya yi su kake so sai ka shafe su a bayan ƙasa hmm? ko kai Allah ya ce kai kaɗai yawa duniya duniyar ka ce kai kaɗai banda suwa ne kowa yana da haƙƙi kamar yadda babanku in ya aibe ku gidan gadonku ne kowa yana da haƙƙi ba ka ca bandawa ne duniyan nan ta Allah ce bayin Allah ne akan doron ƙasa kuma Allah ya aji tsari wanda za a yi kawai inda za ka ce wane ya fita da'ira in yace bai son addinin Allah ya saba wa Allah ya kauce wa tsarin karantarwa manzon da aka turo to a nan idan aka ce kuma ya ce kuma ba a isa a yi ba to anan za a kara da shi idan aka kara da shi in ya kashe kasha shahada kai in ka kashe shi ka kashe arni amma haka kawai don ya hana ka karmani ka kashe shi ko yayi bai yi ba <laughs> to Allah ya zawage akwai matsala kabilanci yanzu a duniyan nan ba kai ni in ce ma kawai ba kamar ma Afirka Likicin ƙabilancin nan yanzu ku duba ku ga yadda ake nunawa ka gagawa waki ga su nan bincik a kone ɗan adam a ƙandare eh an sa masa wuta da shi da zuriyarsa a bushe a ƙandare kamar bandar da dabbar daji kuma an saba ma ko a jiki ba a ji me zai sa bala'i ba zai fada wa ƙasa ba ko ba a kan addini ba akan kabilanci kawai akwai matsala wallahi gawa ɗaya ta ɗan adam aka watsar da ita ta ya watsu yana iya jawo bala'i balle gawawwakin da ba a iya kirga suka gansu barjar wasu har sai sun rube kaga karnuka na jan naman ɗan adam eh yanzu a Najeriya akwai inda wasu gawawwakin haka za su rube a daji su lalace ba su samu bunnewa ba kuma duk kashe-kashe ne kawai tsakanin suwane da wani kuma ba akan addinin Allah ba ba wai don an kyabi Allah ba don kawai ra'ayinka bai yi daidai da nawa ba abinda nake so ba shi kake so ba hankalinka ba inda ya dosa nawa ya dosa ba don haka ba kai sa in bi ka ba kai ma kuma ba za ka bi ni ba akan haka ne ba muke ta kakkashe zuriyarmu Allah ya sauƙaƙe duk abin da ka ji Allah ya yi doka a kansa to yana da muhimmanci idan da za a kula da shi shi yasa babu addinin da yake karantar da zaman lafiya kamar addinin musulunci amma da aka jahilce shi aka tsarge shi sai ake cewa ba 'yan ta'adda a duniya kamar musulmai wallahi ba gaskiya bane ba ɗan ta'adda kamar wanda ya kangare wa musulunci domin wayansu sunan musuluncin suke ambato kawai amma ‘yan ta'addan addini ba addinin ne manufarsu ba suna gina kansu suna gina ainihin tsarin shugabancinsu ne kawai amma ba wai suna so su kafa addinin musulunci ba suna nan a watse a bayan ƙasa wa'yansu da makani wa'yansu da baki kawai suna gina kansu ba wai suna gina musulunci ba yanda ake da yawa a ƙasar nan ga masana idan da gaba ɗaya manufarmu gina musulunci wallahi da musulunci ya wuce haka yanzu a ƙasar nan wani irin ilimi ne babu a Najeriya eh? amma ci gaban da ake faɗi duka har yanzu Qur'anin mu a ƙasa yake baya kan teburin shari'a hadisan manzon Allah a ƙasa suke ba sa kan teburin shari'a duk ci gaban da ake cewa an samu ƙarya ne gasar karatun alkurani da ake kawai ka iya rerawa ne a baka mota ka iya rerawa a baka kujeran maka ka iya rerawa a baka dubu ɗari ka iya rerawa kawai ai gasa a ce wani lardi ne suka fi iya shari'a da ƙur'ani shi ne su suka ci amma wannan duka muna yi ne kawai ci gaba ne irin na masu tsoron rijiya har yanzu ba ci gaba tun da ƙur'aninmu shi ne a ƙasa <coughs> eh ba a aiki da shi banda faɗan ƙabilanci sai faɗan ƙungiyanci kawai wannan ya yi haushi akan wancan wannan ma ya yi haushi akan wancan amma ƙyale nan kama gefe ba a kula su a gani wai ci gaba addini ma an sa masa ta'assubanci kawai in ba ka ra'ayina duk abinda da na faɗi ƙarya ne in ba na ra'ayinka in koma menene ka fassara ƙarya ne wannan ta'assubanci ne shi ma ƙabilancin ne yayi Allah ya sawa ina muke to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazina, yuzunar muminina, wal muminati bi ghairi maktasabu faƙadihi kamalu buhutanan wa isman mubina. Wato, malam sai ya nuna, duk mutumin da yake sukan nasabar wani, kamar yana cutar da shi ne. Cutar da wani kuma kamar ka ainihin wato nemi tozarta shi ne, sai aka yi kiyasi malam sai yayi kiyasi da waɗanda suke zuwa suna yada wane yayi kaza wani yayi kaza ayar kaga tana aiki a wurare daban-daban akwai wani babin ma sai kaga an sata a wannan babin ma sai a sata don a nuna cewa cutar da dan uwa ne yin hakan din shi yasa Allah yace, ce lalle waɗannan da yuzunal na suke cutar da mu'minai mutum yayi imani ma haka kawai don dai kare na danginsu kawai dai ka bata shi eh yuzunal mu'minina wal mu'minati sawa'un maza ne ko mata bi gairi sabu, abinda ba su suka yi ba fa haka kawai don wasu sun yi a kabilar su yace ai kazinawa kam duk barayi ne in dai kwaya ce in ka samu ba kazi ne an gama yan kwaya ne ko ba haka ba haka suke ga wani ba wallahi to ye ni fa ban sha kwaya ba ka taba gani ba kuma ka ɓata ni don wani bi gairi maktasabu ka ɓata ɗan uwanka mumini da aikin wani wanda ba shi yi shi ba eh? to wallahi ne yin haka Allah ya ce ba masu haka faqadi tamalu buhutanan wa isman mubina wallahi sun rungumi kiran ƙarya da zunubi mai girma ne a fili ko babana ne yayi fashi ni he ka zage ni ni nai ko in ni nai fashi kawai ka zagi babana don yayana yi fashi sai ka zage ni eh barayi ka cutar da ni ni yanzu ka cutar da ni wallahi kaga ni ba barawo bane kuma ni ba na yi don kawai dangin mu akwai masu shi shikenan sai ka cutar da ni والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا bai kamata don ire-irenmu na yin abu kawai ka ce dukanmu mu ne ni ban yi bai yanzu haka kawai idan wani dan uwanka je fashi sai a zo a kama ka ba ka yi ba kai don haka wannan wani abu ne da ya kamata mu rika kulawa da shi an abi hurairata radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun akwai abu biyu tare da mutane su in har suna tare da wannan abubuwa guda biyu to hakan din kafurci ne farko haɗanu fin nasabi kan nasabar mutum ka soki nasabata dangantaka ta kawai wanda ni kuma ban ɓaci ba ka ɓata ni don dangi na su ba su ɓaci ba ka ɓata su don ɓaci na a kayi adalci? ba kai adalci ba wanda ya ɓaci shine ya ɓaci amma ɓacin wane ba zai ɓata su wane ba ɓacin su wane kuma ba zai ɓata wane ba to yin haka ɗin kafurci ne ma'ana an koma al'adar kafirai da lokacin jahiliya su ne suke haɗa dangi gaba ɗaya sai su yi zambo sai su kushe su kasan da za a yi bikin kushe juna ko a nan akwai masu yi da yungur suna da wannan al'ada eh kawai idan aka samu ɗayan ku yi abu duk sai ayi jami'in ku kun shiga uku fa kuma yanzu an samu abun faɗi yanzu ina jin an bari ci gaba ake samu a yi to haka da larabawa suke idan aka zo mausimul hajji da abinda ake baje kolin waye ya burge a wannan shekaru kowa za su zo da mawaƙansu su wasa ƙabilarsu su wasa ƙabilarsu su yi zambo su yi zambo ga abokan gabansu shi ma wannan ya tsalle ya shiga fage ya ce ƙarya ne ai abu kaza sai ƙabila wance kaza sai su wance kaza sai su wance ina wanda suka isa su yi kaza in ba su wance ba su suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza in akwai wanda ya taɓa yin irin shehuto su ne da suke cewa kaza nan su suka yi kaza su ne yi kaza su suka yi kaza an zo yin kaza ma suka kasa ta tabus sai da aka yi kaza babbata su da shi ne al'adar to idan aka samu hakan yanzu irin wannan kasloli guda biyu ga mutane annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma bihim kufru kasancewar hakan tare da ku a yanzu kaburci ne ma'ana tamkar an koma al'adar kaburci ta da an gane wannan ko A fin nasabi hatu niyahatu anil mayyiti abu biyun nan lokacin kaburci ake yin sa sukan dangi da kukan mutuwa ma'ana in aka dawo ana yi to kamar an koma kaburci kukan mutuwa ba wai kuka hawaye ba irin wuyu irin wanda motar taimako ta kwaikwaya eh, don shi wannan takwafa idan aka ɗauko gawa ya take yi ko to haka da za ka ji wata zabiya ta shella daga an ji kawai sai ko ina ka ji kawai ana cewa wane ya rasu gidansu wane ne in akwai marar lafiya in kuma babu ya ce to waye kuma ya rasu a gidansu wane wannan shine tambari na sanar da cewa an yi mutuwa ita musamman ita musamman zaka ji ta cilla kuma kowace mace a lokacin ta yi ya kokarin ta koya in har aka yi mutuwa baki yi ba ma ke abun gori ne abunki eh kuwa to kuma bayan nan ɗin ga faɗe-faɗe tattare da kukan mumbuni mun lalace babban rumfa ta faɗi asirinmu ya tonu wane wanda shi ne kaza shi yake kaza shi yake kaza wayo yau mun ka lalace to waye kuma zai mana shi kenan aikin kenan a yi ta faɗe-faɗe shi yake kaza yanzu an fallasa asiri ya tonu to wannan shi ake kira anniyahatu ba wai mutum ya rinka shesheka yana share hawaye yana sallallami yana istighfari yana yi masa addu'a ba shi ake haka hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zubar da hawaye har sahabbi har wani sahabi yace masa kai da kanka ya rasulullahi bayan ka hana yace ba irin wannan na hana ba wannan tausayi ne Allah yana sa shi ga zuciyar wanda ya so yauwa don haka wayannan abubuwa guda biyu in kaga an maido su to an koma kafurci. a zauna idan mutum ya mutu a rika tawaga tawaga a yi ta dafa abinci tawagar suwa ne in sun taho kamar irin ya rage kamar munci biyar su iso kawai su shawara to mu fara daga nan mu fara daga nan eh. a nan ya ɗan yi nisa mu ɗan matsa ne idan aka zo daidai inda ake ga ya dace kawai a tarwatse da kuka da har kun nutsu kun fara hira kawai sai wasu su zo su da ku daga sun tinkaro kuma wayannan ma mata da suke zaune sai su tarbe su su ma yuyuyuyu haka sai a zo a zaunar da su a rinka ba ta haƙuri tana faɗuwa kuma ƙarya ma take yi da gangan suke kirkiro kukan ana ta girke ta ana ta ba ta guri can ita nisa ta zauna kuma na sannu sannu can kuma idan waɗansu ma suka taho su ma to musoma su ma sai su an rinka yi kenan kuma duk sanda aka sauke tukunya sai an cinye duk tukunyan da aka sauke sai sun cinye ta kuma wai zaman bakin ciki suke haka suke yi da lokacin jahiliya to wannan kafurci ne musulunci bai tanadi wannan ba babu shi a musulunci musulunci ta'aziyya ya sani nutsuwa ake a wurin jana'iza ba wai ya mutsauri ake ba ta da hankali Allah ya dace da mu ruwayar Musulmi, babu nahi anil ghishi wal khida'i ko shi kuma wannan babi ya hana algushu da ha'inci na to don haka wannan babi shi ma yana da muhimmanci kwarai al zalunci ne ka ɓoye abu mara kyau sai ka bayyana mai kyau sai ka miƙa masa a matsayin gaba ɗaya mai kyau ne ka ha'ince shi ko kuma kwata-kwata ba mai kyan ba ne sai ka ce masa mai kyau ne kaga kayi yaudare shi shi bai sani ba to don haka da alhushu da alkhida'u duka haramun ne a addinin musulunci kaga har yanzu sai Allah ya kawo waccan ayar don a nuna maka cutar da mumini ne shi ma ce muku ayar tana aiki a kurare daban-daban wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bai gairi maktasabu faqadi ta maluku kana na mubina tun mutumin da yake ha'intar yan uwan musulmi ya cutar da su da irin abun da ba shi suka wa aiki bai danka musu ko kuma ya sayi abu a matsayin mai tsadan sai ka bashi mai arha kuna ciniki akan original din kai kuma kana da niyyar local ne ka sani kuma ka sai da masa lokal a matsayin shi kuma mai kyau yake sai to wannan haramun وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم كاغا algushu sai aka hada shi da abokin hada annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya dau makami yayo kanmu to fa ya fita daga cikin haka kuma duk wanda ya haɗince mu shi ma baya cikinmu kaga algush mu mun dauke shi abu mai sauki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwama shi da mai ɗaukar takobi yayo kanka eh yana daga cikin algush dawar da ta rube ta lalace sai ka ɗauki buhu biyar duka sai ka zazzaga cikin buhu ishirin sai ya ɓata a kaga yanzu ka cuci mutane buhu biyar wanda in shi kada ya ware shi bai da aiki ya gama aiki ya mutu sai ka sa shi cikin buhu ishirin sai ya fito a matsayin mai kyau algushi ne haka waken da ya lalace sai a haɗa shi da mai kyau sai ya bata argubi kai wani ya ce mini su sun taɓa yin giredi duk buhu goma na wake sai a zazzage na masara ɗaya ciki ya ce su su sun yi wannan girebin duk buhu goma sai a zazzage ɗaya na masara ciki lokacin wake ya yi kuɗi kaga wannan masara za a riga ganin ta ɓaya ɗaya can ɗaya can ba za ta mai tsaye ba zai damu ba ma kuma kaga a nan an cuce shi buhu guda haka fa abun yake yace kuma akwai wanda za a zo buhu daya din kowane buhu daya sai a sa yashi kwano biyu a ciki da haka har sai a samu buhu ya fita ina ga kawai suna sa ruwa ne ya kumburi wake kai ya kai ne ka sani nan ku ba mu da irin wa'annan din fa mu mu nan namu gaskiya musulmai ne don a nan dai ba a cika yin irin wayannan abubuwan ba amma wannan ya ce tabbas su sun yi wannan giredin hmm? to shi ne na ce ba na ce mu ai ba mu da irin wayancan anan ku na ruwan ne kuke kowai ne da irin eh? na to mana rashana falaisa minna Allah ya sauye rawahu muslim wa fi riwayatin lahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala suburatin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya wuce wani wato wani buhu na rigiza suburati ta'amin buhun abinci ko alkama ko masara ko shinkafa ko gero ko mene suburatu da'ami buhun abinci ne fa'ada kala ya dahu fiha sai ya tsoma hannunsa cikin buhu da ya sa hannu falalat asbirahu balalan sai ya ji yatsunsa can ciki ɗin sun taɓo danshi ya ji danshi a ƙasa faƙala ma haza ya sahibu ta'am ya kai ne sai da abinci me haka na sa hannuna na ji ya jike me ya faru cikin buhun naka kala asabahu sama'u ya rasulullah wallahi yi akai wallahi ai dan ya dan jike ne wallahi ko ya jike eh jike waye asabahu sama kala afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas to me ya aka yi kuma wanda ya jike shi ne a ƙasa na saman kuma bai jike ba ai da sai ka sanya jikakken a sama ko don me saye in ya zo ya gani in ya mara a haka ya saya amma ka sa bushashe a sama ƙasa kuma jikakke ka ce wai a saba hu sama'u wani irin sama'u ne sai ya jika ƙasa ya bar sama eh ko sama'un daban ne irin na ku ta ƙasa yake gullowa? wai wallahi an ya jike ni kuma ya aka yi ƙasa ya jike sama bai jike ba yace to ai da sai ka sanya jikakken a sama me sai in yazo sai ya gani jikakke ne to kaga wannan ha'inci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghashana laysa minna yace to bari in gaya maka duk wanda yake ha'intar mu baya tare da mu mu aqidar mu ba ma ha'intar juna yauwa don haka in har ka ɗauki wannan aƙida to ka sani fa baka tare da mu in ji manzo Allah to har yanzu in kana yi ka fita daga tawagar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kana yin abinda shari'ar sa ta hana wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi muttafaqun alaihi haka kuma ha'intar juna ta hanyar tanajushi wanda eh to mun bar wani ko to a daga cikin ruwayar tasa da yace la tanajashu muttafaqun alayhi ko la tanajashu banda ainihin tanajush tanajush mun sha mai magana akan shi ko abinda ake ce masa tanajush ka yi cinikin mutunci kuma a rashin mutunci eh, eh. ciniki irin na mutunci amma da nufin rashin mutunci haka kawai ya ka tare kayan mutum sai ka ce nawa wannan buhun ana sayar da yau farashin buhu kwata-kwata bai wuce dubu tara sai ka ce an sayar mun tara da hamsin tara da ɗari biyar ce albarka ka sayar mun dubu goma ce albarka haba ku ba mutanen ƙauye haka kuke noma kai ba ba sayowa kai ba sayar mun sha biyu da shi kenan an gama bai wuce in samu uku ba don yanzu kasuwar ba zai wuce sha biyar biyar ba yau don kwata-kwata ko cikin kasuwa aka je buhun bai wuce sha biyar ni ma an samu dubu uku mana ba ƙauye kuma bai so ka samu dubu uku ya yi yawa har dubu uku a yan birni su wallahi ɗan birni yana ganin sai ya baka kofar dubu goma ma saboda sun sun saba shi ma yana tuna ai ya ci amma wancan shi bai saba da kasuwa ba in ya ji zaka ci dubu uku ce kai in ma mi na yi lumu ban wallahi eh to shi kuma dama mugunta ma dubu takwas ne farashi a cikin kasuwa sai <laughs> eh, je shanya buhu nawa ce sha biyu na hana sai a yi nan sha biyu na hana sai a yi nan ya wuni da buhu ko takwas ɗin ya sai da zai dawo da mai da bakin ciki ko ba haka ba ne sai ta jin haushi wani ma har ya dawo yana ta zagayawa ko zai ga wancan ɗin dama ƙarya yake kawai gwarji ne kuma an fi yin haka a wajen dabbobi yawanci sai in ya ga an zo ana ciniki ana ciniki in aka ga mutum mai kiki ka gane ɗan riko ya ce bari mu yi maganin wannan sai zo ya kada dabbar ya kada ta ce kai gaskiya wannan taki wato wannan in dai mai son kiwo ne in mai son yanka ne ka wannan ai ya samu wannan shikenan yanda kasuwa take gudu a yau wannan ba zai kasa dubu kaza ba don yau kasuwa tana ja sosai yau tana ja shi kuma wannan yana jin kawai ya tafi abinci shi wannan ba don ana ciniki wallahi wannan ba abin da zai ana ni sayar a wannan eh kuma sai rike kawai shi kuma ya ji an ce kasuwa tana ja yau iya rike ya wuni yana albarka albarka albarka da haka zai wuni ba albarka kaga an cutar da shi eh an cuce shi wallahi E, wani kuma haka kawai ya ga kun gama kuna ta fama da shi, kawai ya taho da wasu manya-manya. Su biyu he wannan ya fito na ya wannan bai ce bari kawai wallahi. wannan yanzu wallahi wani ya kifa mun su ni ina gama wallahi wannan za a ci riba ma kuwa gashi na zakarami ana tayawa tara da biyar yace wallahi ka gan su nan dubu tara tara ni yanzu ba ya za a yi ma in ta anan dubu tara tara ka gan su kuma rifda rifda kuma ga nashi an taya tara ya hana ya he dubi wannan he dubi nashi he dubi wannan sai ce kai kai kai to ni ga wannan ina ciniki tara kasuwar ya dai ce to ya yaya mun ciniki mana ce kai ba Allah an ya cinikin nan namu zai yi ce ah, a to kai dai to tunda dai ka san dokta ko bai ce to in dai ka sayar din to shikenan in yanki duro, eh. in yi kafada sai je to ba ni sai ya sayar tara saboda ya ga manya masu tara tara kuma ƙarya yake uku uku ne sau uku shiga uku ya aka ƙara tashi uku aka ƙara tashi uku sai shiga tara shi ke nan shi ake kira barci tanajushi haramun ne na ha'ani tanajushi wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala zakara rajulun eh, ko haka ne ko oho ina dan umar din ha to ai na gama da shi na ha anita najushi to bai jingina ba ma da bango ya aka kare balle har yau ya samu kujera وعنه رضي الله تعالى عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدأ wani mutum ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni duk sanda na je ciniki ha'inta ta ake ana kwarata eh ana kwarata matuka yukhdau eh fil buyu'i yace ana kwararsa a cikin kasuwanci a ciniki shi in dai ya je ciniki kullum in ya dawo kawai ya ga an fare shi sai ya dawo kawai yana ta fama da abu zai yi ji an ce kaza na sayo irin su kaga su shi kuma ya tsula mana ko kuma a bashi mara kyau ko kuma in yaje sai dawa, sai ya dawo ya ji ana cewa kai yau farashi har kaza shi kuma nashi an bashi kaɗan ya ce ya rasulullahi na kasa gane kasuwa in na je sai a haice ni in na je sai dawa haice ni wallahi ni ban iya ba ban kane yanda zan yi ba kullum ni dai kawai dan ne ake faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to daga yau in ka je man baya ata duk wanda ka zo za ka sayar masa ko za ka saya inda za ku yi ciniki kul laki labata eh, ka ce to dai banda ha'inci haramun ne ka ce na hana ce banda dai ha'inci bawan Allah ka ji tsoron Allah dai sai ka gaya mishi haka in yi cuce ka ba to wannan dama mugu ne da niyyar cuta ya zo wallahi dole ya ga wani macuci ne eh ce to to dai bawan Allah banda ya ha'inci banda ya cuta eh ya taimaka dai banda kilabanci to kaga zai ji a jikinsa kamar ka gane hmm. to ka rika faɗa musu haka a kasuwa Allah ya saka da alheri Mutafakun alayhi alkilabatu bi kha'in mu'jamatin maqsuratin waba'in muwahhadatin wahiyal khadi'atu eh shine khadi'a din da kilaba duka abu ɗaya ne Allah muke roƙo ya datar da mu sai mu kwana nan ko dai mu to akwai haura sauran hadisi ai na yake وعن أبي هريرة رضي الله ta'ala anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا رواه أبو داود كبب بخاء مهجمة ثم باء موحدة محررة أي أفسده وخدعه دم متمن ya kushe matar wani ko ku yangar wani shi ake magana wai ita ce matar ka fantami ko ya ganta da manyan leɓa fantami ke kai yanzu duk wannan iyali iyali da kake faɗi wannan ne sharbe yanzu don Allah don Allah yanzu idan ka faɗi nan kalmomi sai ji ya ƙara sonta Eh? jagunana to ba kyau tun mutumin da ya yi wa matar wani haka gaskiya ya bata tsarin tafiyar sunna shi yana nan ya zamu a hakan yana lallabawa kai ka zo ka bata yanzu daga ta zo ya kalle ta kawai eh ga kai ashe eh bai yi zaɓe ba ashe to kar kai haka kuma haka ku yangar sama, kar ka bata mishi ko ku yangarsa ce kar ka bata mishi balle matar shi haramun ne yauwa domin shi kila akwai halaye masu kyau da take da su yana zaune da ita yana jin daɗi to in aka ɓata kuma zuciyar ya ta rika sosuwa da bai ganin munin sai ya dawo ya rika gani to don haka ba a son haka Allah ya taimake mu gano gano Allah muke roƙo ya tsora mu kan daidai kurakurai Allah ya ce mana ana tunatar da waɗanda suke da tsayi irin na yanayin wa'azi da su tafsiri da shauransu akwai mutanen garin jera da suka nemi suna da buƙatar a kai musu ziyara na wa'azi don haka nake son ku zauna ku tattauna domin a ɗauki matakin da za a bi da kuma lokacin da ya kamata a tafi zuwa wannan wa'azi da kuma kasancewar yaushe ya kamata a je don su sun siki ragaman cewa mu ne za mu aje lokaci sai a sanar da su don bai kamata su aje lokaci su ba ba lokacin da ya dace don mu ba don haka ku kwamitin hakan din ya kamata ku zauna kuma ku ɗauki matakin da ya kamata wa'azin ya yi tasiri ta yadda za a yi tawaga kusan wanda ta ta malawu domin suna haɗe da mutanen malawu domin hatta wazuzzuka da ake yi a nan suna zowa ga waliman da aka yi a lokon nan ma sun zo wanda aka yi a tsangaya ma ƙofar liman sun zo to kaga yana da kyau suna kawo mana ziyara na ‘yan uwantaka kuma har suka buƙaci mu kai musu ziyarar noma to don Allah yana da kyau mu amsa kuma mu shirya wa abun ba wai a gaggawa ba a zauna a yi zama sosai a yi mitin a tsara yadda ya kamata a yi tafiyar yadda za mu samu in ma an ga lokacin ma ba daidai wannan lokacin ba ne dai a tsara yadda tafiyar za ta zamanto ita kanta kaɗai ma ko ba a yi karatu bai zama wa'azi ne eh kar a yi ta a gaggauce haka kawai ta zo ba ta yi tasiri ba Allah taimake mu mm. ko shakka babu aikin da kuke gabatar wannan yana tasiri a duniya domin akwai mutane da yawa suke bugo waya suna yin godiya matuƙa akan karatuttukan da ake kuma suna bi suna bi ana yi da su a wuraren da suke domin akwai wanda yana ƙauye ya bugo mini ya ce wallahi karatun nan tamkar da su ake duk karatun da aka zuba su ma suna sauƙewa kuma suna bi to sai dai suka yi kuka duk wanda ya hakan sai ya kuka ya ce ke dai littafi kaza ba a jera shi ba baya tafiya a jere sai muna jin daɗi muna ga mun iya nan saura nan sai mu samu wani wuri yayi tsakiya yayi faci sai dai kuma a tsallake mana mu je gaba to wannan shine muke dan kukawa ce to ni ma ni aiki na karatu kowanne jihadi ne masu wannan jihadin kuma suna kokari kuma dan adam ajibi ne wani lokaci yakan zama yana da matsala bai zo ba to shine ina ta basu su haƙuri dai akan haka Eh. Eh. Allah sarki da yawa irin wannan suna aiko da sako kulawa na godiya don haka wayannan matasa da suke wannan jihadi ya kamata rika taimaka musu da addu'a domin suna kokari kuma shine da ake cewa ahli sunnati wal jama'a ne jama'ar kenan kowa abin da ya ga zai iya wajen taimakawa addini shi zai yi an gane ko yanzu abin da wani zai yi wani ba zai iya ba yanzu wani in aka tashe shi anan aka ce ka gode wa mutane in ya zauna kan kujerar nan ba zai iya godiyar ba mm. ka gode musu kawai sai ya kasa ya ake yin godiya mm. ko to wani kuma bayan nan din yana da hikimomin da zai yi in ba zai iya zama ya faɗi ba to kuma yana da hikimomin da zai yi kuma ya taimaka mm. abun ya yi gaba don haka waɗannan matasa yana da kyau a ci gaba da yi musu addu'a gaskiya suna taimakawa addini wajen yaɗa shi kuma ba wai matasanmu na nan ba duk inda aka ci gaba in kana shiga irin wannan wurare za ga matasa ne suke yaɗa shi kaga wannan sun saba da wayansu matasan da suke tura iskanci yanda wayannan suke tura addinin su haka wayansu kuma su kokari suke suna tura iskanci to kaga wannan in ba wannan kamar suna yaki da wayancan wancan sun tura iskanci su kuma wannan sai su tura alkhairi wannan ya tura sharri wannan kuma ya tura alheri wannan shine rayuwa kamar ana yaki ne jihadi ne kuma wayannan bayin Allah ko da da ajihu ya kamata a ce muna taimaka musu domin su din ma sun koka akwai karancin samun wa'yansu na'urori da za su rika yi amfani da su saboda a hakan ma fa suna amfani da hadda aljihunsu kafin su samu su karɓo har a rika su a saman dai amma kuma ba su taɓa neman taimako gun kowa ba kaga wannan sai a ci gaba da musu addu'a kuma idan akwai tunanin da suka yi akwai abin da suke son za su yi don ci gaba yana da kyau su gaya wa jama'a in ma taimako za a nema a taimaka musu domin su ci gaba da ƙarfafa abun tunda ana jin labarin cewa abun yana yin tasiri don haka Allah ya saka musu da alkhairi da waɗannan su ne sanarwa da aka buƙaci in gaya mana cewa lallai alhamdulillah mu kun taimaka kuma yana tafiya domin ba wai mai karatun ne kawai yake yi ba ku da kuka ba da haɗin kai da kudadenku da jikinku da shawarwarinku da zubar da lokacinku ku zo a zauna a yi din duka haduwa muka yi muka tattara muka daga kwallon ba wai mutum shi kadai ya daga shi ba Allah muke roƙo ya haɗa ladan garin gaba daya Allah ya sa kuma wannan abu ba zai dakata ba na'am eh ba walima bane wa'azi ne eh jera ne ba a sa lokaci ba kuma za a yi eh jera ba can ko gabar da malaba ne ko ta ina ne da malaba yamma ne na arewa ne ko to arewa da malaba ko to jerorin kaji suna da yawa ni ban san wace jeron ba eh to yanzu dai ku jawaro dai ku sadu da gudu gaba da shauran manyan mutanen da kuke shawarwari ku zauna domin a samu yadda za a tsara yanayin tafiyar da kuma ranar da za a yi da shauransu amma a dubi ranar da mutane suke da fili kar aje lokacin da mutane suke da kasuwa domin kagar da la'asar za a tafi tunda ba kusa ba ne domin in aka sa ranar da kasuwa take ci sosai wayansu duk ba za a same su ba wayansu suna da niyyar su taimaka da motar su ma ba sa nan sun tafi aiki to sai a samu lokaci mai kyau wanda za a yi amfani da shi wanda kowa zai samu shiga cikin wannan alkhairi kar ya zama to dalilin sa wani zai samu an haramta mishi domin mu gudu tare mu tsira tare kowa a ce ya sa ba da gudunmawa sa Allah ya taimake mu ina ga shi kenan ko Wa alaikum wa hmm, To akwai wani ya yadda kudinsa wajen makewoyi can ya je taɓa ruwa. In akwai wanda kudinsa suka bata ya zo wajen yan agaji a nan, kofar masallaci ta gabar karamar kofar nan. In hmm, akwai wanda kudinsa suka fata. Eh. Shi تو صلوا على النبي الكريم اللهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم أهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to akwai bayan Allah da suka nemi addu'o'i